A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA ya yi babban kamu domin kuwa mun samu bakuncin shugaban jami'ar karatu daga gida wato nan Profesa Abdallah Uba Adamu wanda ya bayyana mana sabon manhajar da sa take kokarin fito da shi da ma dalilin yin haka. Shin masana'antar shirya fina-finai na Kannywood ta kai matsayin da ya kamata ta kai duba da yanda kasashen duniya suke fina-finai? Ai ba wata masana'antar fim da zaki ce ta kai inda ya kamata ta kai. Saboda ba san inda za a je din ba. Mm. kullum ana samun ci gaba ne ana samun wani tsari ana samun fito da wani abu da idan kika duba wajen shekara ashirin da suka wuce toman Jerry shine kurewa a wajen animation to yanzu an fito da fina-finai kamar su Shrek da kurut wanda suke sun fi toman jeri Jerry din fitar da su siga dan adam saboda haka ba wata masana'anta da ta ce ta riga ta je kowace kokari take ta je saboda kullum ana samun ci gaba ne ana samun wa'ansu abubuwa suna fitowa saboda haka mu wannan hanya ce na nufa inda za mu je inda duniya za ta kalli fina-finan mu da daraja a ce lalle an riga an iya jami'ar now na yunkurin fara digiri akan koyon harkar fim shin me ya ja hankali eh, to abin da ya jawo hankalin mu shine akwai lokacin da muke irin yawan zirga-zirga a duniya ana nazari akan fina-finan hausa saboda an ga cewa hausa suna yin fim to wallahi kusan duk inda muka je ba a kallon fina-finan mu da daraja akwai wani taro da aka yi a abana campaign Illinois University of Illinois a america sai aka ce ai daga yanzu a daina cewa nollywood ko kannywood a yadda cewa duk wani fim da za a fito daga afirka inda bakar fata ne zai shi ba larabawa ba a kira shi nollywood sai na daga hannu ni kaɗai ne ba haushe a gurin na ce ni ban yadda ba saboda mu a ƙasar arewa muna yin fina-finanmu wanda kuma ba abin da haɗa shi da nollywood saka idan muka ce mu ma a nollywood ne an narkar da mu ba za mu iya fito da namu sigogin na tallata addinin mu da al'adar mu yadda ya kamata ba to wannan ɗaya daga cikin abin da ya tsoratar da ni akan cewa ba a ɗauki fina-finan mu da daraja ba duk inda aka je aka ce ga fina-finan hausa sai a ce ayi ba su da daraja yanzu akwai wani abokin mu da ya koyar a university of warsaw a poland wanda kuma yana koyar da hausa ne sai aka ce ya fito da wani abu da ya nuna tsari na hausawa ya nuna ya ɗauko fina-finan hausawa ɗin ya riga ya saka su su mutanen yaran sai suka ce ya dakata suka ce wa'annan fina-finan da kake nuna mana ba na hausawa ba ne saboda mun san hausawa ba sa sa damammun kaya ba sa sa jin ba sa kaza ba sa kaza sai ce ai wannan a fim ne ba wai haka rayuwarsu suka ce to ai mu so muke ka nuna mana ya rayuwarsu take a cikin fim din kamar yadda Sambana Usman na na Senegal yake yi kamar Idrisa Waldrego na na burkina faso ike kamar da duk yadda shauran manya-manyan yan fim na arewacin afirka suke sannan a iran akwai wata jami'a ita ma da aka ce ana koyar da hausa saboda 'yan shi'a ne suna son suka cewa ya za a yi su fahimtar hausawa a nan ma an nuna fina-finan hausa an kushe su an ce wa wa'annan fina-finan ba na hausa bane to wannan ire-iren abubuwan na zauna sai in yi ni ina tsara muke inda aka dinga kuce fina-finan mu a wajen najeriya amma mu a nan a tsakanin kofar bai da bata gani muke mun yi nasara saboda yau ka je bakin kwaliti mutane dubu sun zo almajirai suna ta kallon ka kai kana ɗanin kai wani abu ne sai muka ce kamata yi mu fara kallon abun nan a ilimance wace hanya za mu fito mu koya wa mutane yadda ake yin fim ɗin mu fim da inganci wanda za mu ɗauka mu kai shi festival to kin ji yadda aka samu hujjar abin. Menene muradin samar wannan sabon kwas? To mu dai yanzu mun fitar da manhaja idan suna so kuma za su iya shigowa. Amma kamar da na faɗa ɗazu mu tunaninmu shine yaron da yake junior secondary school ya shiga senior secondary school shi muke muke muke haƙon eh, shi ne target ɗinmu cewa ya fito yanzu na farko makarantar mu dai jami'ar mu babu jam babu ruwanka da jam na biyu babu ruwanka da post ume ka ci ka je ka dauki jam baka ci ba ka sake dauka baka ci ba ka sake dauka baka ci ba me kuka ce kai ka hakuri da ilimin ma gaba daya Allah ya sa ka samu shago kana aiki ko ka ja rumfar wani kana aiki to sai muka ce ka zo ka yi film production saboda sana'a ce da wani mun yadda da film din mun yadda sana'a ce ingantacciya mun yadda kuma wakiliya ce mun yadda madubi ne wanda zai nuna mutanen duniya yaya muke rayuwar mu ya za mu dauki fina-finan indiya mu dinga kallon su muna suna burge mu to mu misa ba za mu irin wannan burgewa ba a ce an ɗauki fina-finan hausa an kai su india india su zauna suna kallo har ma wani ba india ya ce kai ai wannan labarin wannan fim din na hausa ne ya burge ni ba ni ma kokari kwafa kuma ga labarai nan muna da su idan ɗan fim zai saurari wasikar mu ta kaico da nasiru ike karantawa a ran laraba a freedom radio wannan irin abubuwan kaico da suke faruwa a rayuwar dan adam mutane suke nadama shi kaɗai kansa ya isa mutum ya zauna ya gina labaran fina-finai bila adadin wanda in ka kai wa wata duniya duniya mutane su ashe haka lamarin yake ashe akwai haka suke yin nadama to ba a yin haka to sai muka ce bara mu mu fito da abin ta yadda mutane yanzu za su yi abin a ilmance eh, dan yaro dan mitsitsi duk yaron da yake junior secondary school yanzu to fa shi da shi nake magana yanzu idan dan fim yanzu wanda yake cewa gani yake shi ya zama superstar ko ya zama babban ne yana da miliyoyi yana da baya bukatar ilimin to kenan. to kace yara ake haƙu su waɗannan manyan da suka riga suna cikin harkar ta ya za a inganta musu ai ai mun bude abinda sai ka ji na magana yara ni eh, shekara goma sha biyar nake kallo nan gaba saboda ai lok abin da ɗaya daga cikin abin da ya janyo duk wannan ma a kawo wannan matsayin shine yadda muke cewa ai gyaran a fim din nan tun kafin ai wani abu facebook muna da social media muna da abin da kira yahoo groups tun kafin a kirkiro su saboda 2001 muka yi wannan facebook ba a yi ta ba sai wajen 2003 2004 ba ta iso nan najeriya ba sai wajen 2008 2009 duk wanda yake da yana da facebook account 2008 eh, ƙarya yake saboda babu ma masu ba da internet din a lokacin to tun a lokacin kafin a yi wannan social media nan muke cewa ai gyara a gyara fim din nan a yi sana'a na yadda ya kamata ake cewa da mu ai mu mun yi nasara duk lokacin da ka bude baki kai magana sai a ce ai mu san professor ba san mu yake ba mu mu san professor kalubalantar mu yake yanzu bana an baki misali kwaya daya kuma ai mun afuwa akwai fim da aka yi sai aka ce mu zo mu sharhi za a yi su nuna shi a fim house sai muka ce ba za mu ba kowa ya je ya ga fim ya yi fim din shi mu mun daina sharhi aka matsanta lalle lalle sai mun je muka tashi muka je kallon fim din nan da ni a ciki da ado gidan dabino har da Aminu Ado Bayero. Aminu Ado Bayero digirinsa a mass communication ne. saboda haka ya san abin da ake muka zo aka zauna sai aka ce to shari muka ce me za mu ce fim dai gashi ko riga kun yi wanda zai gani ya gani wanda zai gani ba zai gani ba fim din kuma na sarauta ne a ciki sai aka nuna ita sarauniyar yan eh, sarauniya ko gimbiyar ko mamice ce tana cin apple sai muka ce a tarihi babu apple a wannan lokacin da aka yi wannan fim din babu apple amma akwai yalo akwai ɗata in so ake a nuna tana cin wani abu sai samu yalo ko ɗata a fata wanda ne zamu gani amma an ɗauko apple wanda kana ganin sa ka san apple ne to sai a ce ai dama mun san professor kushe mu zai ai dama mun san professor ba kanon me yake ba shi kan sami na do sai da tashi yace kamata yayi idan za a yi film din sarauta a zo gidan sarauta a yi nazari ya sarautar take yace akwai kurakure da aka tafka ana saboda dan dan sarki ne ba dai zaka yi saka ce wai dan katsalan dan mani a sarautar okay dan ubansa sarki ne so ya ce ai akwai abubuwa da bai kamata a yi ba saboda ba a nuna yadda sarautar take ba to yanzu da kayi wannan sai a ce ai kana kushewa mutane kana kana baka son su sai muka ce mun daina to a takaice ma iya cewa su eh, masu eh, fina-finan ba sa daukan gyara kenan to ko suna daukan gyara ko ba sa daukan ni dai ba zan iya fara ba ni dai ce dai mun daina sharhi saboda haka ah, me ake cewa put your money where your mouth is shine dai in ka tsare na tsaro ta ɗinka hauka gyara to shi sa sai muka ce bara mu zauna mu fito da manhaja ta koyar da fim na yadda mutane za su zauna su yadda in ka yi fim din nan mutanen senegal za su zauna su gani su sha'awarsa mutanen india mutanen japan za su gani su sha'awarsa su lalle wannan fim din ya riga ya yi to madalla da fatan waɗanda aka yi don su za su amfana baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.